wani bawan Allah ya tambaye ni ya ce da ni yawanci abin da kuke cewa mutane suna faɗa fa na ji wani malami ya ce ƙarya ake musu ba sa faɗa cewa suna yin guluwi su wuce gona da iri ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen salihan bayi da waliyai wannan fa ba gaskiya bane ba sa yin haka har ma wani din ya shiga cikin gidan rediyo ya ce duk abin da yawanci ake zargin su da shi cewa sun ce salati kaza ya fi kaza salati kaza ya fi kaza duk ƙarya ake musu hasali ma babu wannan littafin ko kuma yin akwai littafin babu wannan magana a ciki to wannan magana ce mai daɗin ji ko shakka babu don duk wanda ya fito rediyo ya yi kalubale kaga ya so a zauna lafiya wannan Allah saka masa da alheri bisa ga wannan kyakkyawan niyyar ta shi to kaga mu da muka gani mu kuma sai mu karanta sai ya ji idan ya so daga baya kuma sai bayani ya sake biyo baya ba fa rediyon mai duguri ne. ba abin bai shafi mai duguri ba amma wanda aka abin da shi ya sani wallahi ba abin bai shafi mai duguri ba kwata kwata amma na san cewa yadda ake sa karatun nan anan haka ake sawa a can din inda aka faɗi waccan maganar sai ce wa amma fadlu salatul fatihi lima ughliq amma kaga falalan salatul fati faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wal naji shehun mu wato shi mai wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace naji shehun mu yana nufin shehu Ahmadu Tijjani ya kulo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikri salatul fati da san na shagalta da zikirin salatul fati shi kadai kawai nake yi hina raja'atu min al-hajj lokacin da na dawo daga aikin haji ila talmasan zuwa garin talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalatta sai dai dana kowane zikiri sai isa wa huwa in ko kana son ka san falalatta ta wa huwa annal marratal wahidata wato salatul fati din so daya bi miqdati mi'ati alfi salatin tana daidai da salati dubu ɗari shida salati dubu ɗari shida kama huwa fi wurdil kamar yadda zo cikin littafin wurdil juyub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shi mai littafin wurdil juyub ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sadiqi nazilu misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balantana in yi bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kala yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul aljanna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sau daya amma bai shiga aljanna ba ya falyaqbidu sahibaha inda Allah ya je ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga wannan maganar ka sai kuma yace sai kuma yace wa fiha yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma a nan gaba sai ya zo ya ce yace to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta summa amarni birruju sallallahu alaihi wasallam ila salatul fati sai manzo Allah ya zo da kansa inji shehu tijani yace da ni ko ka cigaba da karanta salatul fati lima ulika falamma amarni birruju ilaiha yayin da ya umarni ne kuma in cigaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal kashi daya karo daya kawai idan ka karanta salatul fati ta adilu min alqur'ani sitta marrat tana daidai da saukan alqur'ani su shida thumma akhbarani thaniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin waqa fil qawli tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya kulli zikirin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw sagirin babbar addu'a ko karama wa min kuma tana daidai da alqur'ani sittatu alafi har su dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatul adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da islatul fati ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a usayfi fa fil marratil wahidati minhu so dai kawai idan mutum yayi yana da sau sawmi ramadana azumin watan ramadan gaba ɗaya yana da ladansa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan an yi qiyamul laili wa kaza wa kaza wa kaza zuwa ƙarshe to wannan magana wato nazira din da wancan malami yace babu ita ni kuma shi yasa na dauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga ni jawahirul ma'ani kenan to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai je duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma ya yace babu ita jama'a suka ji to sai a dauka ƙarya aka yi musu to amma ga littafin jawarul ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin Shehu Tijjani da haka aka samu da yawa daga cikin intijaniya waɗansu ba sai da wannan maganar ba akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu ya ce wannan ba magana ba ce san san tatsuniya ce ba daidai bane da sauransu shi yasa waɗansu malamai kanu suke jin haushin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yi ko shakka babu a ce an kawo wani abu a ce ya fi alqur'ani duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyin mu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zuwa a karanta wannan guda ɗaya ta fi qur'ani su dubu shida wannan wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata san yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da dimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan ko nuri da Allah su yi photocopy na wannan shafin su kai mishi har gida can unguwarsu inda yake kusa da can gidan kaza idan suka kai masa na tabbatar zai samu ina ga sosai da sosai zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da tuni an wuce wannan amma shi sai ya zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka masa da alheri dai kila wannan ya zanto sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da bakwai duk zaka samu wannan bayanin idan kuma ya sake cewa babu to a ciki akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin shi kai to shi kawai mun kyale shi mun san cewa dubbai daga cikin mabiya kun sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka boye musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliyai na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyai ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba ni mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kad ku bi soyayya